yayin da waɗanda aka kashe a wani harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyen izge da ke kan iyakan jihar borno da adama suka ta sama ɗari da shida yanzu haka fa sama da 'yan gudun hijira dubu goma ne suka tsallako zuwa gular da ke cikin karamar hukumar madagali a jihar adamawa mr maina ularamu da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar madagalin ya fa buƙaci a kai musu tallafi kasancewar 'yan gudun hijira na warwatse ne a filin allah. to wani tallafi kuma suka samu to yanzu dai haka ne eh, mutanen gari ne suke ba su abinci ba a biya gwamnati da haka yi to ina yi sun ce dai bare ba mutane yanzu dai suna kwana a cikin akan jirgin eh, bishiya kuma sun da sun samu Wani da ya tsalla kirija da baya yin wannan harin Malam Madu Dauda wanda yanzu haka ma ke gudun hijira a nan fada jihar ya ce mutane da dama ne aka kashe a ƙauyen Isgan. Wannan abin gaskiya abin takaici ne. Ba mu taɓa ganin tashi hankali irin wannan ba. Aƙalla fa mutane sama da ɗari suka mutu a wannan a wannan hari. Don jiya ma an jana'izar an sallaci mutane kusan sittin. aka yi musu jana'iza ta lokacin abu ya faru ba jami'an tsaro ne sojoji ba sa nan ne sojoji a tun shekaran jiya wancan da aka kashe guda tara din nan kusan sun kaurace wajen kaurace wajen nan dai abin da takaici karansa wani irin hauka ne wannan a kashe maka mutane ba a kashe musulmai a kashe kona masallaci a kona coci. kawo yanzu dai an kara tura karin sojoji akan iyakan jihohin biyu a don haka ne ma kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola a janar rogers nicholas ke yin kira ga al'ummomin yankin da suke ba su bayanai kan kari. but we have uh, soldiers in madagali. But the fact remains that we cannot cover every village and every settlement along the border area. It stretches, the distance is much. However, we concentrate our men and we respond accordingly according to the threats we respond. But the problem is that some of the villagers have not been giving us information as early enough to enable us to respond adequately. Lalle kuwa an ƙara tura sojoji kan iyakan madagalin kasan ba ta yadda za a ce sojoji na ko ina ai abubuwan da yawa ina ganin ma akwai matsalar rashin samun bayanai daga al'ummomin yankin akan kare har sai lokaci ya kure a cewar kwamandan rundunar sojin brigadier janar Rogers Nicholas. Fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan zub da jini da ke ƙara da hankulan jama'a. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola. Nigeria.